Sanin mahimmancin rawar da tsofaffin sojoji ka iya takawa a fagen daga saboda gogewa da kwarewar da suke da ita akan sha'anin tsaro ya sa hukumomin jamhuriyar Nishar bullo da wannan tsari na sake mayar da su kan aiki ta hanyar wata rundunar kota kwana yayin da kasar ke neman hanyoyin magance matsalolin tsaron da suka addabe ta. Sarjan shef Musa Tankandiya shine mataimakin shugaban hukumar kula da 'yan mazan jiya Office National des Anciens Combattants ONAC a takaice. Muna nan muna shirye-shirye za a aika duka jaha jaha jaha jaha a samu a yi rajistarakin duka tsohin soja waɗanda ya kamata don saboda sai an diba an hidda masu kirkin wanda ake so yanzu an ɗauke su za a tayi da su a yi musu recyclage a kai su tondabiya don su samu wani horo don saboda waɗansu sun jima ba su yi aikin soja ba sun bari waɗanda aka ɗoka aka cancance su ne za a aiki da su don saboda tsaron ƙasa wannan aiki da ke shafar sojoji da 'yan sanda da jandarmomi da jami'an tsaron gar national da na duwan da jami'an tsaron gandun daji har ma da waɗanda suka sami horon soja don aikin bautar ƙasa zai ba da damar kafa rundunar da akan iya turawa fagen daga a duk lokacin da bukata ta taso tsohon ministan tsaron ƙasa kuma ɗan majalisar dokokin ƙasa kallamu tari na mai bayani akan tsarin irin wannan runduna abu ne wanda ya ɗauko tushen shi daga yaƙin kare inci saboda in ƙasar ka na cikin bala'i ko tana cikin matsala kowane ɗan ƙasa dole ya sadautar da kanshi shine wannan dokar ta ba da damar kowane ɗan ƙasa ya gudu nashi soyayya ga ƙasar shi tun da kasa tana cikin yaƙi wannan soja wanda muke ɗauka ba su isa kana ganin tun ana ɗauka su ɗari biyar ba an ka kai ana ɗauka dubu an kai ana ɗauka dubu uku bana dubu biyar za a ɗauka kaga sojojin wanda ke zamne ba su komi sai soji za su yin yawa alhali ba kullum ake yaƙi ba za a ɗaukar nauyinsu su dole in akwai 'yan ƙasa wanda sun ka yarda su samu horon a ba su horon ko kuma suna da horon wanda za su wani aiki can daban sai in ana buƙatar su a kira su su zo kaga abin zai kawo sauki ga kasar shine ma'anar wannan uh, reservist da kaji an ce za a yi bayyanar labarin kaddamar da wannan shiri ya tayar da tsume a wajen waɗannan tsofaffin barade an daɗe ma ba a kira mu ba don saboda ƙasa ba mu da wata ƙasa da ta hi Nijar au ai rai ne au ai mutuwa don ka mu wannan ne muke jira a kira tsayin soje mu je mu taka rawa a gani shirin zai kunshi matasa 'yan shekaru 18 a duniya zuwa mutanen da shekarunsu ba su fice 65 ba aikin da zai gudana a ƙarƙashin wasu tarin mahimman sharuɗan da za su ba da damar tantance waɗanda suka cancanci shiga wannan sabuwar runduna ko da yake kawo yanzu hukumomi ba su bayyana yawan askarawan da suke buƙatar ɗauka ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.